saboda haka daidai lokacin da kake rubuta wasiƙa daidai lokacin da kake rubuta text daidai lokacin da kake rubutu a facebook sai ka duba ka gani abin da kake rubutawa gaskiya ne Eh gaskiya ne to amma kuma akwai cin mutunci a ciki Eh to gulma domin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana musu gulma yace zikruka akhaka ma yakra abinda dan uwanka yake ki kai ka san baya so ku dubi yadda matasa yanzu suka yi violating din facebook ku dubi yadda mutane yanzu suka yi violating din jaridu ku dubi yadda mutane suke violating din violation na media yanzu text da mutane suke yi kasancewa duk abin da tsinka suka rubuta رانا القيامة زاء أهل ياسو ناكا كمسيسيني بياني اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بل يريد الإنسان ليكفر أمامه ها؟ ليفجر أمامه لا أقسم بيوم القيامة wala uqsimu bin nafsin lauwama a yahsabu insanu allan عظامه idama bala على ala an بنانا banana dan adam yana tunanin ba za a iya hada shi ba sai Allah ya ce a hada dan adam ma fi komai sauki gutsutsirarrin gaɓoɓi su ne waɗannan yatsu Allah maɗaukakin sarki ya ce yana da iko duk ya hada su sau da san sanda kake typing kan keyboard lokacin da kake typing text lokacin da kake rubutawa duk ka rinka tunanin cewa akwai ranar da allah zai rufe bakinka hannu ya yi magana kafa ta ba da shaida sai sun gama tona maka asiri kak kuma gaskiya za su faɗi sai allah ya saki baki sai kuma ka zo kanewa kafa barazana da hannu lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da shaida sai ce an taƙana Allahu allazi an taƙa kulla shayin. Allah da yake sa komi ya magana shi ya samu muka yi magana saboda haka yadda aka ce kai taka tsantsan da bakinka ko to kai taka tsantsan da abin da kake rubutawa ranar alkiyama za a bazo maka littafi ne gashi na a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta littafinka kai wa kanka hisabi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi in ka bi daidai kanka kaiwa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha in ka kauce kanka kaiwa